Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a ashirin ga watan Oktoban 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce goyon bayan Isra'ila da Ukraine yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Ministan tsaron Isra'ila ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza. sojojin ruwan amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuka da aka cillo da ƙasar yemen waɗanda watakila an auna ne kan isra'ila to kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban amurka joe biden ya yi wa 'yan ƙasar wato ya wa 'yan bayani a game da matsayar amurka akan rikicin gabas ta tsakiya da kuma lamarin da ya sa wani mai sharhi ke cewa dama suna cewa ile amfani da wannan dama ta isra'ila tun da yan majalisa suna nokewa kan ba da kuɗi zuwa ukraine tun zai iya hada abin kenan baki ɗaya da za su yi amince da haka ɗin a Nijar kuma inda ake ci gaba da tsare hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum za a ji cewa eh, a wajejen karfe uku na daren Laraba wayewar Alhamis hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da iyalinsa da ke samun rakiyar masu dafa masa abinci su biyu da wasu jami'an tsaro biyu ya yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi. Muna kuma tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. inda shirin namu na yau ya mai da hankali akan kuɗin da ake cewa 'yan majalisar tarayyar najeriya na samu da kuma rikicin cikin gidan majalisar dattijan albarkacin wannan rana kuma za mu kawo muku tunatarwa daga malamai amma yanzu hafiz zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Da daren jiya Juma'a shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsohon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Gwamnatin kasar na shirin neman biliyoyin daloli gami da ƙarin taimakon soja ga Isra'ila da Ukraine. Biden ya kuma buƙaci ƙarin kuɗaɗe don tsaron Taiwan da kula da harkokin bakin hauri a iyakar kudancin ƙasar da Mexico. Jiya Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza duk da cewa jiragen yakin ta sun kaddamar da sabbin har-har ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Galant ya gana da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza, inda ya gaya sojojin su shirya a ɗaura ɗamara, amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba. Isra'ila ta jibge dakaru dubu ɗari uku ko ma fiye da haka akan iyakar ƙasar biyu bayan wani harin ba zata da ƙungiyar Hamas ta ƙetara kan iyaka ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoba wanda ya kashe mutane dubu ɗaya da ɗari hudu yawancinsu fararen hula. Jim kaɗan bayan sanarwar da ta Gallant, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fitar da wani faifan bidiyo nashi kan shi tare da sojojin kusa da kan iyaka yana mai alkawarin samun nasara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ruwan Amurka sun kakaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuka da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. a jiya alhamis ne dai jirgin ruwan uss kani da ke aiki a arewacin tekun bahar maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matukan sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon general pat ryder ya ce dakarun hutu na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran ne suka harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa isra'ila Hafiz zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu buɗe taskar mu daga nan Amurka. A wani jawabi da shugaban Amurka ya gabatar kai tsaye ta kafar wanda aka yada ta kafar talabijin bayan da ya dawo daga ziyarar da ya kai Tel Aviv. Shugaban ya yi wa Amurkawa bayani a game da halin da ake ciki a gabas da tsakiya da kuma matsayar Amurka a kan rikicin. Dalilin da ya sa wani mai sharhi ya yi wato dan asalin Najeriya mazaunin West Virginia a nan Amurka Malam Muhammad Jiban Saulawa cikin wata hira da Sirfilu Hashin Gumal ya bayyana ra'ayin shi a game da jawaban wato jawaban na shugaban kasar Amurka. Ah, to, an Sirfilu um, muna ce abu ne wanda muke tsammanin magana da za a yi kenan. Ah, Iwundo dai hada abin da aka yi kuma na ah, wato magana cikin gida da yamma musulmai na farko dai kaga maganar budget da ce zai yi cewa ana ganin cewa kamar ne shi zai koma kan isra'ila amma gwada cewa zai aika kamar request na gaggawa zuwa ga majalisa cewa su a karo kuɗi in ban yi kuskure ba ina ga kudala biliyan ɗari ne hmm. ya ce zai kara nema dama wasu na cewa ile amfani da wannan dama ta isra'ila tunda yan majalisa suna nokewa kan ba da kuɗi zuwa ukraine to zai iya hada abin kenan baki ɗaya da za su yi amince da haka ɗin su a kai ma isra'ila gaggawa da kuma ukraine to sai kuma batun da yake cewa na hana shiga abinci da aka hana cewa a kai taimako na agaji ga ita ƙasa ta can birnin gaza hmm. da cewa ya magana da shugaban ƙasar egypt wato sisi cewa a isra'ila ta amince a aika wannan kuɗi ko ce aika wannan abinci fon ya ce ya yadda da aika wannan abinci ina ga motoci goma ne ko ashirin da aka magana kan su hmm. to sai kuma batun cewa ita ma ƙasar isra'ila ta amince da cewa su samu kasashe guda biyu palestin tana da tata ita ma isra'ila na tata wanda abu ne da wanda muka saba je <laughs> wato malam jaban ga wannan jawabi na shugaba biden da yana nuna cewa gaba ɗaya yanzu tallafi amurka tallafawa gaba ɗaya da isra'ila da kuma ukraine ga wannan yaƙi da suke wato hada taiwan ma ina ga yayin magana kanta cewa duka guda ukun nan kada tsamanin cewa taimakon da take ba isra'ila ko hankalinta ya dauke daga ukraine a'a duka baki daya zai taimaka musu in har majalisa ta amince kenan to ana cikin wannan batu sai gashi akwai ɗaya daga cikin manyan ko kuma da ce ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin biden ya yi murabus don nuna rashin jin daɗinsa ga taimakon da amurka za ta yi wa ga isra'ila na'am kwarai da gaske wato josh paul kenan ah, ce hmm. ya yi kamar shekara goma sha ɗaya yana aiki a wurin ah, an shi ne ke kamar sa hannu idan za a aika makamai sauran kasashe to yana ga abin da ya ga an yi cewa yana cewa amerika ba ta yi adalci ba kan wannan abin da za ta yi na aika makamai da take isra'ila ga mutanen da ke mutuwa a kan a ah, can birnin gaza musamman wannan hari da aka asibiti wanda duk duniya ta rikice kan abin to abin gaskiya abin al'ajabi ne wannan karin abin kan daban mamaki a inda duniya baki ɗaya gaskiya ta rikice ko hannun gida a amurka da masallatai inda wa'azin suke ya bambanta kan da yadda ake a da shin za iya cewa kenan amurka ta tana goyon bayan isra'ila gaba ɗaya ɗari bisa ɗari tun har za ta iya aika mata da makamai a wannan maimakon ta shiga tsakani kenan Eh, gaskiya muna ice haka tun da ba abun ban mamaki ba ne ba dama farko da abun na ya faru wasu amurka kullum goyon bayan isra'ila take to abin da za a ce abun da ke canjawa shine harin mutane suna nan cikin gida da yawa suna ganin munafuncin abun cewa fuska biyu da ake ana cewa demokaradiyya ake yi amma kuma ana rufe ido ana gwada isra'ila ita ke da gaskiya to wannan karin kam da alamu al'amuran sun canja gaskiya yanayin yadda nake gani Malam Muhammad Jiban Saulawa kenan a hirar shi da Sarfilu Hashim Gumel. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da karashen labaran duniya. ma'aikatar lafiya ta burkina faso ta sanar da bulla annoba cutar zazzabin dangi a daidai lokacin da aka samu barkewar cutar mafi muni cikin shekaru fiye da mutane 200 ne suka mutu sannan sabbin masu kamuwa da cutar na karuwa sosai an samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu da 214 da suka mutu daga cutar da sauro ke haddasawa a wannan shekara a cewar ma'aikatar a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar laraba galibi a cikin manyan birane irin su Wagadugu babban birnin kasar da Bobo Dioulasso. sanarwar ta ce kimanin kashi ashirin cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar da kuma mace-macen an same su ne a makon da ya wuce. Cutar dangi tana kashe kimanin mutane dubu ashirin a duniya kowace shekara. Yawan cutar ya karu sau takwas tun daga shekara ta dubu biyu. Saboda sauyin yanayi, karuwar ƙaurar jama'a da kuma yawan maida garuruwa birane. Hukumar lafiya ta duniya a wannan watan ta yi gargadin cewa cutar za ta zama babbar barazana a wasu sassan Afirka yayin da yanayin zafi ke haifar da yanayin da sauro masu dauke da cutar ke iya yaduwa. A wani irin hukunci da ba a saba gani ba, wata kotun tarayya a Pakistan ta haramta hukumomi a jiya Alhamis kama tsohon firaministan kasar nawaz sharif da aka samu da laifi bayan ya koma kasar a karshen mako mai zuwa bayan shafa shekaru hudu yana gudun hijira alkalan kotun bi sun amince da ɗaukaka karar da sharif ya nema na belinsa har sai ya bayyana a gaban babbar kotun islamabad a ranar 24 ga watan oktoba kamar yadda lauyoyinsa suka shaidawa manema labarai a babban birnin ƙasar pakistan hukuncin ya ce a halin da ake ciki ba za a kama shi ba idan ya isa pakistan har sai ya mika wuya a gaban wannan kotun hukuncin ya share hanya ga tsohon firayim ministan kasar sau uku koma kasar a ranar asabar inda jam'iyyarsa ta pakistan muslim league nawaz ta ce zai yi jawabi a wani gangamin dawowa gida a garinsu lahore da ke gabashin kasar a wannan rana daga ƙarshe dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican jim jordan ya gaya wa abokan aikinsa na gop cewa har yanzu yana takarar kakakin majalisar wakilan amurka inda yake janyewa daga takarar amma ya ce zai goyi bayan kakakin majalisar na wucin gadi na wasu watanni har zuwa watan janairu yayin da zai ci gaba da neman goyon baya na samun galabar iko da gudumar majalisa Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Nijar. Sojojin da suka yi juyin mulki na ranar 26 ga watan Yulin bana a jamhuriyar Nijar sun sanar cewa sun dakile wani yunkurin arcewar hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum da iyalinsa daga inda ake tsare da su. Suna zargin shi da shirin shiga Najeriya ta bangaren birnin Kebbi a haɗin bakin gida wata babbar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba a wannan sanarwar. Tuni alkali mai shigar da ƙara ya kaddamar da bincike a cewar sanarwar ta sojojin CNSP. wakilin muryar amurka a yamai sulimu mini barma ya aiko mana da karin bayani cikin wannan rahoto sanarwar wace kakakin majalisar cnsp colonel major ahmadu abdulrahman ya karanta a gidan talabijin rtn mallakar gwamnati a wajejen karfe 11 na daren jiya alhamis ta zo a wani lokacin da 'yan nijar suka kagu su ji zahirin abubuwan da suka wakana a tsakanin fadar shugaban kasar ta nijar da unguwar cangare da ke kwaryar birnin yamai inda aka waye gari da karar bindigogi it was not immortel. Le président du Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers et deux éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Ya ce a wajejen karfe uku na daren Laraba wayewar Alhamis, hambararren shugaban kasa Muhammad bazum da iyalinsa da ke samun rakiyar masu dafa masa abinci su biyu da wasu jami'an tsaro biyu ya yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi yunkurin wanda bai yi nasara ba an kitsa shi ne akan wani tsarin da ke nunin wata mota na jiran su a kewayen fadar shugaban kasa don kai su inda aka yi mahaɗa, wato wani allon tallace-tallace da ke unguwar can garai ta bangaren arewacin birnin yamai daga nan kuma an tsara ficewa da su zuwa wani wurin inda jirage biyu masu saukar angulu mallakar wata babbar kasa ke jiran su don kai su birnin kebbi a tarayyar najeriya sai dai jajircewar jami'an tsaro ta ba da damar dakile yi wannan yunkuri na tayar da hankalin Nijar. Sanarwar ta kara da cewa kawo yanzu an kama waɗannan mutane da waɗanda suka haɗa kai da su kuma tuni aka sanar da alkali mai shigar da ƙara wanne a take ya ƙaddamar da bincike. La an waye garin ce alhamis 19 ga watan oktoba cikin yanayin rudani sakamakon rashin sanin takamaiman abin da ya faru bayan da dogaran fadar shugaban kasar Nijar suka kai samame a unguwar cangarai da ke kwaryar birnin yamai da sanyin safiya inda aka yi ta harbe-harben bindigogi kafin daga bisani wasu rahotanni su danganta lamarin da wani abin da ya wakana a fadar shugaban kasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. to gaida sule mumuni barma Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. a demokaradiyya babu wani abu da ake kira muzulun muzulun sai dai dabara cin zabe ƙara da mataimakin shugaban ƙasar nan ya ce su ba zuwa za su kara bukatun musulmi ba ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran siyasa kenan ke jaddada jan hankali da suka dinga yi wa masu tallan muzulun muzulun din da aka ce yanzu sun fara kukan cewa a gaskiya suna shan matsa game da daga karan karya lagon duke da aka ce ana dankara wa 'yan majalisar Najeriya kuwa wasu masana ne ke cewa sanni sanni dai yanzu an mai da Najeriya sani mutuniyar tatsa sai a ce an ɗauki mota ta miliyan 120 duk ran da aka cika tankinta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba wurin allowance ne daga cikin gidan masa da jan tare Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa an fara nuna wa juna yatsa albashin mu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa yana nan za nuna muku a gaskiya abin yadda ake tafiyar da harkokin majalisa aka ce ya kai lalacewa na jihohi to abin sai dai kuma lahaula wala kauce waɗannan fa so mun ta muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya

Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da aka ce idan masu haro suka buɗe tashar suna sauraro ba sa so su motsa. Shiri na ɗari da arba'in dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke tsatsage tsabar hausa tsantsa. Mai yiwuwa kuma tsantsa gwaran tsage tsantsar tsabar bayanan abubuwan da suka faru a zaben bana ne ya sa mafasa bakin siyasa suka fara ɗagawa masu korafin danniya a siyasar yatsa. Domin kuwa honorable honorable nasur garba ɗantiyan jihar jigawa ya ce masu kukan cewa gwamnatin tinubu ta tura musulmai gefe guda wajen rabon mukamai kawai suna warwara ne na abin da da hannunsu ne dama tun a can farko suka kitsa muzulun muzulun din nan mun gaya wa mutane cewar yaudara ce so ake amfani da za a samu ƙuri'ar musulmi a demokaradiyya babu wani abu da ake kira muzulun muzulun sai dai dabara cin zabe kuma ƙara da mataimakin shugaban ƙasar nan ya ce su ba ba zuwa za su kara bukatun musulmi ba saboda haka ni gani nake yanzu wani ya fito ya ce wai ana kwarar musulmi a wajen naɗa makarmai ni a nawa ra'ayi magana ta gaskiya gani nake wannan rashin adalci ne ya zai zama rashin adalci tunda demokaradiyya ake kuma demokaradiyya aka yi duk da kun san cewa ko fa kun samu muzulun muzulun din duk gaba daya babu yadda za a yi Najeriya a mulke ta akan tsarin addinin musulunci. Kiran korafin da watakila wasu suka fara yi cewa akwai gyara kana ganin cewa kamar ba hurumin haka. Ko da farko da aka zo ko muka mu gaya muku cewa wallahi tallahi ku je ku yi karatu musulun musulun din nan siyasa ce kuma mutanen nan sun zo sun gaya muku cewa wallahi ba addinin musulunci za su kare ba. Yanzu haka ne ya ya kamata a gyara wannan tsari. A'a ai inda limam ya zama to cewa ba da tsarki ina magana sallah game da budurin baje bukatar zabge kudin da ake shekawa yan masar Najeriya kuwa malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ne yace idan ana maganar an taya kudi wajen gudanar da gwamnati a Najeriya ma kawai gaba ɗaya masu manya-manyan mukamai ya kamata abu ɗaya bayan ɗaya a kwankwasa wato su yan majalisa a dokokin demokradiya su ne kamata su kalla su ga shin wani irin kashe kudi ake a gwamnati a ina ake kashe shi wani irin amfani yake yi yanzu idan kika kalla sai a ce an ɗauki mota ta miliyan 120 duk da aka cika tankin ta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a a gaskiyar magana 'yan majalisa su ji tsoron Allah su je su ɗauki kowace ma'aikata da suke bincika su ga nawa ake kashewa akan shugabannin wa'annan ma'aikatan na yawace yawacen su na zuwa neman magani na zuwa kwas na zuwa biki na abubuwa da yawa za ka ana barnar kuɗi sosai a tafiyar da masu mulki a najeriya su hau jirage masu alfarma su zo su sai jirage su sa 'ya'yansu a ciki ta yawo duk abubuwan nan ana kallo to talauci na karuwa idan mutane na sake budewa shi kuma wato abin da ake tsoro shine randa mutum zai yi bore saka wanda suke cewa a rage wa 'yan majalisa kuɗi ni bana ma goyon bayan a rage musu kuɗi a a sa su su kalli duk irin kuɗaɗen da ake kashewa si maganin barnar da ake yi shi kuwa tsohon maso kilan tare Najeriya har so uku a jere Honorable Aminu Shehu Shagari cewa yake akwai bukatar sauyi saboda kuɗin da ake tuttula wa 'yan majalisar nema ke sa wasu daga cikin su zukatan su kan yi ta tsatsa. Gaskiya aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba. Kamata ya yi a ce abu ne na sabis wakiltar jama'a. Wuri ne dai kamata a rinka yin doka. a san yadda ya kamata ta yi aiki in an ga tana tangarda a gyara bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa shi shikenan a ce eh, honorable ya zo a zaga gidan shi yana ta karban kuɗi su mutane kuma ya kamata su daga yan majalisa kafa cewa dan majalisa fa ba kamata a ce shi ne ragon layya ne ragon suna za a yi aure da sauransu duk waɗannan abubuwa ba aikin yan majalisa ba ne abinda dan majalisa yake karba da abinda minista yake karba da abinda manyan alkalai suke karba kusan duk abu ɗaya ne amma na dan majalisa an fi ganin ya tsone mutum ido saboda shi aka sani kuma shi dan majalisa inda yake samu. samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin alawarsu ne in aka rage kuɗaɗen nan aka maida su wanda ya iya sai ya nemi ya shiga majalisa wanda yake son kuma ya nemi kuɗi sai ya je ya wata sana'a can daban amma gaskiya abin da ake karba yayi yawa fi sabilillahi sai dai kuma duk da wannan ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Sani Musa ya ce ba wani abin a zo a gani fa ake bayo 'yan majalisar ba saboda haka da Allah 'yan kasar da ke ta ciwon baki akan kuɗin ake bayo 'yan majalisar su bar 'yan majalisar su rintsa daga naira ɗaya zuwa duk abin da ya shiga daga kan albashi na har zuwa komai a cikin majalisar nan zan iya bude maka ita wallahi mafi yawan mu da muka fito daga harkar kasuwanci mun zo ne muna bautawa ta an ce albashin ku miliyan ɗaya ne a wata ke fakin iya ƙari albashin mu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu bashi kun ce kun sayar mana da motoci daga baya sai mun biya kuɗin motoci da aka sayar mana kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya kun ce hayan gidaje da muka dauka a cikin albashinmu ne sai mun biya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa bayan an cire cire nan yana nan za nuna muku amma sai ku zauna ku ce dan majalisa ya yi kaza dan majalisa to ba ku duba na ministoci ba ku duba na daraktoci da ke offices to me yasa ake rububin shigowa majalisar nan a lokacin siyasa in dai ba a riba ai riba ka zama fitacce cikin miliyan ɗari biyu da hamsin ka zama kana cikin mutum mutum ɗari da tara saboda haka wai a ce wai kana shiga ne mutane na shiga ne dan ra'ayin mai ake samu wallahi ba gaskiya bane da alamu dai yararin yakin ya junar da aka gani a cikin zaura masar tare najeriya cikin makonni biyu tsakanin sanata ali induma da shugaban masar gosul akpabio ya sa wasu sun fara gaya wa duniya cewa a gaskiya fa akwai yiwuwar wani abu ya ratsa ku dake dai ɗaya daga cikin masu sharhi kan al'amuran da kan kai komo a siyasar najeriya barista muhammad ibrahim zaria ya ce koma dai me ke faruwa akwai kurakure a jagorancin masar kasar nan ana kuma iya ganin su katsa-katsa. Majalisar tarayyar nan guda biyu da majalisar wakilai da dattawa gaskiya su ne kadai majalisun da suka rage ma kasar nan da ake kallon za su iya ceto al'ummar kasar nan daga duk wani mulkin mallaka. na bangaren zartarwa. Domin majalisun jihohi tuni riga sun zama jekanayika. Kuma abinda Godwin Afabi yake gaskiya bai daidai ba. Domin yadda muke kallo amincewa da da kudurori da zai fito daga bangaren zartarwa gashi na a shirye a dokokin majalisa da sukan ci mishi standard rules kuma mu muna ganin abin da indima yake faɗi daidai ne kuma duk da ba za ka rasa samun san rai irin na ɗan adam ba misali indima ɗin nan da ya so ya nemi eh, shugaban majalisa ya zo ya yi jagorancin dg na kamfen ta kila akwai wasu abubuwan da yake ganin cewa bai samu ba ko abin mukamin da aka bashi na yanzu ya raina mata to amma duk da haka nan a gaskiya abin yadda ake ta tafiyar da harkokin majalisa to abin in aka ce ya kai lalacewa na jihohi to abin sai dai kuma la wala kauce to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin mulkin da aka keɓe musu ne suke ci gaba da tatsa domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida ne su yi sallamar sakin kudirin da sai idan suna kansu ne suke ganin sun kimtsa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su kan sa shirin na Manuniya ya turumbatsa. Ni Isa Loli Kara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na Manuniya. an gaishe ka na ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba. أعوذ بالله من sunana Idris Bashir limamin babban masallacin Juma'a da ke garin Aba cikin jihar Hadiya. Nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganan tsaro ne wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. su fa sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin dan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa da dai da azub jinin mumini guda daya gara mutum ya dauki gatari ko shebre ya rusa dakin kafa saboda tsaba muhimmancin da rai da mumini yake ci an waye gari yau ana zubda da jinin mutane a Najeriya ba shi ba ne. muna roƙon shugabanni ku su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake wa al'umma ba su ba muna kira ga al'ummar najeriya da su ba gwamnati da haɗin kai a wuraren da kamata domin yin hakan shi zai kawo mana ci gaba zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai ba ne ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata domin manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya shi wazirai na gari in yi kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya da musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samun isa'in in ya kamata fatan mu shi ne wannan matsalar da ke fama da su Allah kawo mana karshen su Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata kasar da tafi wannan saboda haka zaman lafiyar kudu arewa da gabar da yamma zai zaman lafiyar mu ba mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah sa amfana da wannan tunatarwa kafin mu karkare shirin masu sauraro ga Hafiz ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. To Aisha ga labaran a takaice. Da daren jiya Alhamis ne shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsawon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Jiya Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza duk da cewa jiragen yakin ta sun kaddamar da sabbin har hare ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Galant ya na da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza, inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara, amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zizu ba. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuka da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. a ji alhamis ne dai jirgin ruwan uss kani da ke aiki a arewacin tekun bahar maliya ya kakkabo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuka to masu raro da haka ne kuma zamu da tabarmar shirin namu na safiyar yau juma'a sai kuma zuwa can an jima mu dawo da shirin mu na hatsi To kafin mu yi sallama da ku za mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji Shehu Ibrahim Dadaciya murnar daurin auren 'ya'yansa Aisha da Fauziya da za a yi gobe Asabar a masallacin 'yan ice da ke Dilimi a Jos jihar Plateau. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz badaballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe da kuma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake mana sallama.